الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الخلاصة في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجزء الأول ميداد أبي إبراهيم زبير أبو بكر rahimahullahu ta'ala bad'un nubuwa عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها دقى عائشة أور مؤمني الله شقار يدار إيتا قالت تتي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي farkon أبن da aka والنبي دشيد annabi وحي shi الصالحة في النوم mafarki mai kyau da yake gani a cikin bacci idan ya yi bacci sai ya mafarki mai kyau wa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falqi subhi annabi baya ganin wani mafarki ce mafarkin nan ya zo kamar wayewan gari wato yakan gan shi a aikace in ya tashi sai gabin ya faru sun mahubbi ba ilai ilkhala Sa'annan aka ƙaunata wa manzon Allah son kaɗaita yana son ya rinka zama shi kaɗai wa kana yakhlu gari hira ya kasance yana keɓanta a kogon hira fa ya su fihi yi ibada a cikinsa wa huwa shi shine bautan Allah allayali allayaliya wato darare zawatil adad waɗanda suke da adadi kabla an yanzu ya ila ahlihi kafin ya sake dawowa gidansa wajen iyalansa wai ta tazawwadu lidhalik ya sake yin guziri saboda haka wato yakan je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo kuma yarjiu ila khadija yakan dawo sa'an yakan dawo wajen khadija radiyallahu anha fa yatazawwadu limithliha ya sake yin guziri saboda wannan fataja'ahu alhaqu wa huwa fi gari hira har gaskiya ta zo masa yana kogon shira ahul malaku mala'ika ya zo masa faƙala ya ce ikara ka yi karatu ƙala ma ana bi in. ya ce ni ba mai karatu ba ne ko ban iya karatu ba ƙala fa ni shi da kansa annabi ya ce shi ne ƙala fa ni fa gatsa ni, mala'ikan ya kama ni ya lullube ni hatta balaga minni juhud har sai da wahala ta kai min matuka har sai da wahala ta kai mini matuka kuma arsala ne sannan ya sake ni fa ala zalika bi salasa marrat ya aikata haka gare ni sau uku idan ya matse ni sai ya ce ikira ni kuma ce ma ana bi qari in ya matsaye ni sai ya ce kira ni kuma zai ce ma ana bi qari hasa uku faqala a karshe sai ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam suratul alaq ko suratul alaq rawahu al bukhari wa muslim ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta khalaqal insana min alaq ya halitti dan adam daga gudan jini Ikira wa rabbukal akram kai karatu da sunan ubangijinka mai karinci allazi allama bil wanda ya sanar da alkalami allama al insana ma lam ya'lam ya sanar da mutum abinda bai sani ba سورة العلم رواه البخاري ومسلم رجوعه صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته dawon annabi zuwa ga gida bayan abin da ya faru a kogon hira ya faru raja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi hadhihi al-ayat annabi ya dawo da waɗannan ayoyi yarjufu fuaduhu zuciyarsa tana bugawa tana raurawa fadakala ala khadija binti kuwailid ya shiga wajen nana khadija yar kuwailid wa akbar hal ya ba ta labari wa qala yace laqad khashitu ala nafsi hakika na ji tsoro bisa kaina wato ina jin tsoro kada ko hauka ce ko wani abu saboda abin da bai taba tsammani ba abin da bai taba ji ba bai taba gani ba kakalar khadija sai khadija ta ce nana khadija ka ce kalla wallahi kalla kai wallahi ba zai taba yiwa ba ma yi ku zai kallahu abadan Allah ba zai tozarta ka ba har abada amma ta faɗi dalili menene dalili innaka latasilur rahima wa tahmilul qalla wa taksibul ma'duma wa taqrid dayfa wa tu'inu ala nawa'ibil haqqi inda mutum ya rike waɗannan abubuwa guda biyar yana da wahala Allah ya wulakanta shi a duniya kwarai da gaske sai dai mutane su yi ta wulakantuwa amma yana da wahala kai ka wulakantuwa duniya ta ce inna kala ta filon rahima lalle kai kana sadar da zumunci wata hamilul kalla kana daukan nauyi wata ksibul ma'aduma kana aiki kana taimakon wanda baya da shi wata taqrid kana kulawa da bako yi nu'ala na nawaibil haƙƙi kana taimako a bisa bala'o'in zamani su ne nawa'ibil abubuwan da suke faruwa yau da gobe su ne wa'i wannan ya zo ya tafi dun duniya baya da za ka yi ka zauna wai su mulaka ba zai yi ba a zungure ka ta nan ka dan daidaita a cakko ka ta nan ka dan daidaita rayuwa kenan musamman samari ya kamata ku gane haka eh, duk wannan kwalliyan wata ranar narkewa zai yi da duk wannan hulan sadin da kuke sa wata ranar sai ka jefar da hulan saboda tsaban cefane ya eh, ban sani ba ko kai kanin gwamna ne mai girma gwamna na zai shi yake sa wannan eh, ranka shi dade kanin gwamna in talakat bihi khadijatu nana khadija sai ta dauki annabi ta tafi da shi shine in talakat bihi hatta atat waraqat ibn nawfal har sai da ta je wajen waraka dan naufal bin asad bin abdul uzza wa huwa ibn ammi khadija dan baffanta ne me yasa aka je wajen sa saboda neman karin bayani saboda wa kana ya kasance wani mutum ne tanaffara fil jahiliya ya karbi addinin nasaranci a zamanin jahiliya lokacin kaman wayewa kaman shine wayeye wa kana yaktubu al-kitab al-ibraniyya yana rubuta littafi da ibraniyanci fa kataba min al-injili bil ibraniyyati ma sha'a an yaktuba ya rubuta littafin linjila da ibraniyanci abinda zai iya rubutawa wa kana shaykhan kabira oho ne tukum kad amiya ya ma makance fa qalat lahu lokacin da suka je sai nana khadija tace masa ibn am ya dan baffa su suna fadin haka da larabci amma mu da hausa sai dai mu ce dan uwana ya kai dan uwana ko kani ko yayana wani in ba ya san yaya alakan ku take ba ba zai ma san cewa ku yayin ba kunu bane gidan har akwai fahimtar juna tace yabna am ya dan baffa isma min ibn akhika ka saurari dan dan uwanka tunda akwai aure tsakaninsu zai eh, shi ma ya riga ya zamo ɗanguwa ko ba ka bane wa sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine sai ya tambayi annabi fa sa'ala rasulallahi eh in kun je kuna karanta ma yara ku ringa duban wasali karka zo ka ce fa sa'ala rasulullahi sai manzon Allah ya tambaya ya tambayi wa ya tambayi waraka ko yake yin kana karatu a islamiyya ko makarantar mata mutum ya fasara haka za a iya tafiya haka sai dai wanda ta gane ko wanda ya gane zai ce fa fasa ala rasulallah ya ce eh haka ne kuwa fasa ala rasulallah ya ce anya ba kuskure ne fasa ala rasulallah manzon Allah ya tambaya to shine ya tambayi manzon Allah wato saboda yawan maimaitawan zai yi abin da ni kesa fasa ala waraqatu rasulallah sallallahu alaihi wa sallam waraka ya tambayi annabi fa akhbarahu bi kulli ma sami'a wa ra'a sai ya bashi labarin dukkan abin da ya ji ya gani a kogon hira fa qala lahu waraka shine sai waraka sai yace ma annabi hadha an-namusu yace wannan manzo shine an wannan manzo wasu suna fasara da wannan mala'ika duk ne allazi anzalallahu ala Musa shine wanda Allah ya saukar da shi ga annabi Musa yace ya laitani fiha jazaa yace kai to na da damuwa laitani kai to na akunu hayya da ma zan kasance ina da rai idh yukhrijuka qaumuka yayin da mutanen ka za su fitar da kai kun ga ya tsallake labarai da yawa din yana fal'a masa sai ya gane kuma ya gane cewa zai shafa ma shi yasa yake ce kai to da ma ina da rai a ce lokacin da zaka zo kana maya da mutanen ka za su fitar da kai daga garin nan mutanen ka za su kore ka daga gari a fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ya ce awa makurijiyahum wannan wani irin larabci ne kaga in ba ba larabin asali ba ba wanda zai wannan larabci awa makurijiyahum yanzu su din nan masu fitar da ni ne Eh, yana jin mamaki yanzu duk matsayinsa da duk alakansa da danginsa da za a fitar da shi da garin nan kala sai da tijo ya ce kwarai kuwa a ai lamya tira rajulun wani mutum bai zo bi misli ji ta bihi da irin misalin abin da ka zo da shi ba illa udiya face an yi adawa da shi wa in yau muka, sai dai idan wannan rana taka ta same ni ka nasran mu'azzaza lalle zan taimake ka taimako wato mai ƙarfi mu'azzazan shine wanda ake karfafa shi kun ga ya takaita masa labari kawai ya shirya daga yanzu sun malamiyan shaf warakatu an tufiya sa'annan waraka bai dade ba shine lamiyan shaf warakatu waraka bai dade ba an tufiya Allah ya karbi ransa aka karbi ransa wa fatar alwahiyu wahayi kuma ya tsinke gabarin annabi shine wa fatar alwahayi wahayi ya tsinke ya dakata ya dan tsaya kama aka al-bukhari wa muslim kamar yadda Imamul al-bukhari da muslim suka fitar da hadisi wannan kaman an dandana mai ne a bakin annabi da farko sai kuma abin ya dan dauke shi yasa ko da karatu ne ana son a samu dan hutawa yau a baka gobe a baka jibi a baka gata a baka citta a baka idan shi malamin bai gaji ba wata za ka ce yau ba zan je ba eh, amma ba a can gefe ne za ka fada kai ba za ka fada a gaban ka ce yau ba zan je ba a kawai sai ka ji wani abu ya takura ka eh kana ce yau ba za ka je ba kwarai da gaske to shi yasa wani lokaci ake dan ah, ba da iska kuma wahayi ya yi jinkiri ne ya tsinke saboda annabi ya dada samun nasuwa faturatul wahayi an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jinkiri ko tsinkewan wahayi gabarin annabi wa mutaba'atuhu da kuma yadda ya ci gaba kadarawa روى bin abdullahi عبد dan abdullahi radiyallahu anhu ya ruwaito hadisi a يروي sallallahu alaihi wa الله wa sallam daga manzon Allah annahu sami'ahu yuhaddithu an fataratil wahyi annabi da kansa yana ba da labarin jinkirin wahayi ko tsinkewan wahayi fa ya ce fa bainama ana amshi ya ce lokacin da wahayi ya tsinke ina ta Allah Allah ya dawo ya ce fa bainama ana amshi tsakanin ina tafiya isamitu sautan minas sama sai na ji murya daga sama farafatu basari qibla sama sai na daga gani na kalli sama kibala sama na kalli sama ko bangaren sama fa idal malaku alladhi ja'ani bi hira sai ga mala'ikan da yazo mini a kogon hira qa'idan ala kursiyyin yana zaune a bisa kujera baina samai wal ardi tsakanin sama da gasa wancan karin ba haka yazo ba amma wannan karin ga yadda yazo to kun san ko ba komai tunda da ya ganshi ba zai dan tsorata ba zai dan tsaya tun da da ya dan ganshi yadda yake yara zana to yanzu kuma da ya sake zuwa masa sai dai kawai abinda zai baki mamaki shine akan kujera tsakanin sama da ƙasa ikon Allah abin mamaki ne ba abin mamaki bane a ah, to mai tsafi ma yake ajiye kujera ya zauna ko ba ku taba gani ba irin musamman mutanen da masu wasan danda da menene mai tsafi ma zai jefa kujera ya hau ko a irin youtube din nan naga wani wanda shi hawa ma ya babu komai ma kawai ya zauna ya haɗe kafansa kawai yana ta jan turbinsa babu ma wani abu a ƙasa to mai zafi ma yi wannan balle wanda yake balle mala'ika shugaban mala'iku a'a wanda suke da madafa wannan kuwa wala yuflihu sahiru haitu ata ya ce fajasastu minhu ya ce amma dai na razana da gare shi hatta harabtu ilal ardi har sai da na gudu su da larabci harabtu ilal ardi wata ya gudu ya tafi kasa to wata kasa zai tafi abinda yake nufi ya ɗibi gudu fajitu ila ahali ya ce sai na dawo gidana saboda ya shigo har gida yana ganinsa fakultu sai na ce zambiluni kulullube ni zambiluni kulullube ni aka lullube ni ina gani fa anzalallahu ta'ala kine Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda aka lullube ki da bargo ko da mayafi ya ayyuhal mudaththir kaga ayan da ta sauka kenan ba mamaki wani ya ce to ya ayyuhal muzammil ne to don a gwada maka da mudaththir da muzammil duk dai ne wanda aka lullube kom ta kifa anzir kai gargadi baka ci na zama ba tashi baka tina zama ba fa'anzir kai gargadi wa rabbaka fakabbir ubangijinka ka girmama wa baka fatahhir tufafinka ka tsaftace wa rujza fahjur kazanta ka kaurace amma idan kun duba za ku ga an juya ayan kwarai da gaske saboda hikima takadimu da ta'khir ne يا أيها المدثر قم فأنذر وكبر ربك وطهر ثيابك فهجر الرجز ina fata an gani ya ka gabatar da makuli kafin filo amur ma'ana zalika abinda ake nufi da waɗannan ayoyi sun mahami alwahayu wata taba sannan wahayi ya ci gaba ya jerantu rawahul bukari wa muslim wa ahmad ma'ana zalika abinda ake nufi da haka shammir an sakil azumi ka daura damara shine shammir ka daura an sakil azumi eh ko da yake asali da Hausa shammir ka kuraye ka kuranye an sakil azumi gabarin maken jama idan mutum yaje zai yi noma ko zai yi tono ko kuma zai abu me yake yi yawo jan kafan wando a naɗe kafan wando to ana nufin ka naɗe kafan wandonka ya kai annabi naɗe kafan wandonka ba na ruhuwa ne cikin mayafi ba ko kuma na lullubuwa da bargo ba ne wa an zirin nasa ka yi gargadi wa mutane wa bi haza da wannan ya ayyuhal muddassir hasalal irsalu manzanci ya tabbata kama hasalatin nubuwa kamar yadda annabci ta tabbata bai ikira. ina ta kun gane lokacin da aka ce ikira to annabi ne tunda wahayi ne daga wajen Allah amma qum fa anzir ya ayyuhal muddathir qum fa anzir to wannan shine manzanci an tura shi saboda haka wali zakila shi yasa ake cewa nubbi abi ikra wa ursila bil muddathir an ba shi annabci da ikra an ba shi manzanci da muddathir wa min huna ba'da ati da'wa ila al-islam sirra to daga wannan waje ne kira zuwa ga musulunci a boye ya fara a boye amma ba bayyane ba saboda sai da annabi ya shekara uku yana kiran zuwa ga musulunci a boye ba zai ya fito fili ba addawatu ila al-islam sirra kira zuwa ga musulunci a boye lama amara Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da Allah ya umarni wa manzon Allah bid'awati wato ya umarni wa manzonsa da yin kira wa tablighi ma unzila ilai da isar da abinda aka sauka zuwa gare shi bada bid'awati man yasiqu bihi sirran sai annabi ya fara kiran wanda ya amince da shi a boye an sama ilmushiriki na gabarin jin kunnuwan kafirai ko jin kafirai sama ne ji gabarin ji na kafirai wato ya so su ji wa makasa ala mudda muddata salasa sinina annabi ya zauna a kan haka na tsawon shekaru uku musirran bid'awa yana mai boye awa zuwa ga musulunci haythu ya murhullahu Allah ta'ala saboda Allah ta'ala bai masa umarni bil jihari. bid'awa wa sada'i ibiha, bil jahri bid'awa da bayyana da'awa ba wa sada'i ibiha da kuma tsage ta ba wa kana almuslimuna jami'a musulmi sun kasance gaba daya yaktumuna islamahum suna boye musuluncin su a wancan lokaci wa yakfunahu an aqwamihim suna boye shi gaban mutanen su yaktumuna da yukfuna ma'anansu daya an kawo kalmomi guda biyu ne don ka gane a larabci ana iya amfani da tanawa na kaliman yakufuna suna boye wa yakufuna suna boye shi ana qawamihim gabarin mutanensu wa ahlihim da iyalansu wa kadara al-bukhari zalika an ibn abbas radiyallahu anhuma imam al-bukhari ya ruwaito wannan labari daga abdullahi dan abbas Allah shi kare da su asabiquna al-awwaluna ila al-islam wadanda suka riga kowa na farko-farkon shiga musulunci su wane ne ga sunan larai ba anna awwala man taba rasulal ah, man taba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle babu kokonto farkon wanda ya bi annabi wa amana bihi yayi imani da shi khadijatu bint khuwailid radiyallahu anha ita ce nana khadija matarsa wa aliyu bin abi talib da aliyu dan abi talib allazi kana tahta ri'ayatin nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake karkashin kulawa ta manzon Allah wa kafalatihi da renon annabi saboda gidan annabi yake wa kana aliyun hina idin aliyu ya kasance a wancan lokaci sagiran yaro ne karami la ya tajawazul akhirata min umri ya wuce shekara goma ba a rayuwarsa wa abubakar sai abubakar sadiqun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abokin annabi karka je karanta ka ce siddiqu to ba siddiqu ne muka rubuta ba sadiqu ne abokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa habibuhu kuma masoyinsa wa kana ra'atan muqaddaman ya kasance shugaba ne wanda yake gabatarwa shine ra'atan muqaddama in kaga dama ka fassara shi da Hausa kai zai ya kasance kai ne wanda yake gabatarwa to kagan haka je abu aka gabatar da kai kai ka sani kai din na da muhimmanci ko ai eh, shine kai tsaye amma ana nufin shugaba ne wanda yake gabatarwa ko ina ba tare da jin kunya ba wa mukarrama lada quraishin kuma wanda yake karramawa a wajen quraishawa wa tajiran kabiran dan kasuwa ne babba min tujari ha daga yan kasuwanta saji wanda suka karbi musulunci da farko eh ya za lokacin kana fama da talauci da abu ya ce a duk talauci ne yanzu ka zo kana wa'azi kai dumi ya ce dan gidan waye ne mai kaza kaza kaza da idan aka fita aka ga ka hauke kiya ce wannan wallahi ciwon talauci ne yake sa shi yake ta dumi wa mutane mutane yanzu abin da suke fada kenan ya za muke roƙon Allah malamai Allah ya ba su kuɗi mai yawa mai albarka mai wallahi su murkusa kowa Allah ba mu arziki mai albarka eh, na'am <laughs> na'am wa zaid ibn Harisa da zaid dan Harisa, maula rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama tantaccen bawa na manzon Allah wahibbul ladhi wahibbuhu kuma masoyinsa allazi tabannahu wanda ya liƙa ki fil jahiliya tun zamanin jahiliya ya liƙa ki da kansa ya mayar da shi ɗansa shine ne tabanna ya adoptin ɗinsa da turanci kenan wa haula'ihum waɗannan su ne awwalu zumratis sabiqina radiyallahu anhu su ne farkon tawagan na farko-farko magabata Allah ya ƙara yadda da su idan kun lura za ku ga wannan program din da muka yi bayani ba mu ce daga wani sai wani daga wani sai wani ba wanda muka fara ambatawa na na Khadija to sauran akwai sabani tsakanin malamai waye na biyu to shi yasa kawai muka kawo wa wa wa da wani da wani da wani wallahu alam ثم استثمر أبو بكر sannan sai abubakar ya yi amfani da shi ne istasmara da larabci aka suke fada amma in kama yadda kalman asalin kalman samar shi ne dan ice me yasa ake kiran dan ice saboda yana yin yaya to abubakar bin abi hafa, ya yi amfani da sikatan nasi bihe amincewan da mutane suka yi da shi wa ta lahu da zaman da suke yi a wurinsa wa mahabbatahum li majlisihi da yadda suke kaunan zama a majalisansa saboda akwai alheri a wajen warai da gaske a dama kana da kudi za a zauna majalisan kakwai alheri amma kana talaka sai dai gulma ko ba ka bane sai dai gulma da hasada amma wanda yake da hali yana da majalisa ya kamata a ce akwai taimako da wanda yake zaune da su wata rana wani zai zo da damuwansa zai taimake shi to sai ya amfani da wannan dama bi a man yasiqu bihi ila al da kiran wanda ya amince da shi zuwa ga musulunci fa aslama ala yadai ya musulunta bisa hannun abubakar bin abi kuhafa fil ayyamil ula a kwanaki na farko na musulunci sali'atu ahlil islami wata tawaga na ma'abuta musulunci in ji sali'atu da zumra duk kusan ɗaya ne farko farkon abu wa hamsu ne a zubairu bin al-awwam wa usman bin affan wa talha bin ubaidillah wa sa'd bin abi waqqas وعبد الرحمن بن عوف وهؤلاء من العشرة المبشرين Biljanna. Waɗannan suna daga cikin mutane goma da aka yi musu albishir da gidan aljanna da kun ga yana daga cikin advantage da suka samu saboda sune ne farko farkon karban musulunci wa qazukira hakika an ambata annahu aslama ala yadai wato yadai sun musulunta a bisa hannun abubakar aidan مطعب بن أمير أياش بن أبي ربيعة الأركم بن أبي الأركم بن عبد مناف عثمان بن مطعون الجمحي رضي الله عنه ولا شك باب شك أن أهل بيت أبي بكر lalle mutanen iyalan gidan abubakar radiyallahu anhu min awaili suna daga farko-farkon mandakala fil islami aida waɗanda suka shiga cikin musulunci har ila yau aidan da larabci har ila yau aljaharu Da'awa a gurguje an gama shekara uku za a fara bayyana da'awa tunda da shi yasa muka kira wannan littafi alkulasa in ka ji anti alkulasa kamar samari ne eh, kamar samari ko wani abstract eh, abstract da hausa mai ake cewa eh akwai da suke fada me sunan abstract da hausa ko samari eh? suna kiransa wato eh, tsofane ko tsokane eh. amma ainihin hausa da menene shine suna kiransa tsakure an dan tsakuro to sai dai kuma mota wani wajen aka ce tsakure to an dan tsakuro wani yanki ne aka bar wadansu duk da kasancewa asra ko samari haka yake nufi amma sai dai alkulasa kamar akwai tahariyar akwai tsabtacewa tukuna an rere a rere sai aka debo shine alkulasa saboda haka akwai takaitawa kenan a ciki ana bi hurairah radiyallahu anhu an karɓo hadisi wanda yake da labari daga abu kurera Allah shi kara yadda da shi kala ce kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina anzalallah annabi ya tashi ya mike yayin da Allah ya saukar da wannan aya wa anzir ashiratakal aqrabin yi gargadi wa danginka mafi kusanci ko danginka makusanta qala annabi ya ce ya ma'ashara quraishin ya ko taron ƙuraishawa a kalimatan ha, ko ta kalma kwatankwacin wannan ishtaru anfusakum ku sayi kayukan kula uguni ankum min Allah shay'a ba zan iya wadatar da ku komai ba gabarin Allah wato kowa ya fanshi kansa ya abbasu bin Abdul Muttalib ya abbasu dan Abdul Muttalib baffana la uguni anka min Allah shay'a ba zan iya wadatar da kai komai gabarin Allah ba idan baka yi imani ba wa ya safiya ya ke safiya amma to rasulillah gogo gogo take ga manzon Allah ya ce la an anki min Allah a ke ma ki karbi addinin Allah ba zan yi wadatar da ke komai ga barin Allah ba wa ya fatima bintu muhammad ya ke fatima diyar muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama salini ma kiti min mali yace ki roke ni abinda duk kike so na dukiya ta zan iya dauka in baki amma idan baki karbi addinin Allah ba to la uguni anki min Allah shay'a ba zan iya wadatar da ke komai gabarin azaban Allah ba saboda da haka abin da yafi mu in mace shine su karbi addinin da yazo da shi rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim suka rawaito wa hina idan a wannan lokaci ne kala abu lahabin abu lahabin ya faɗi kalimata hulka kalman kalmansa mai mulin nan ya ce ma annabi tabbalaka Allah wadaranka ya Muhammad alihaza jama'atana yanzu saboda wannan ne ka tara mu fa abadallahu ta'ala an rahmatihi sai Allah fa abadahu Allah sai Allah ya nisantar da shi Abu Lahab an rahmatihi gaba da rahamansa fa anzala fihi wa fi gairi shine Allah ya saukar cikin sa da waninsa tabbat yada abi lahabi wa tabba hannayen Abu Lahab sun halaka shi ma ya halaka ma an kuma luhu wa ma ba dukiyansa da abin da ya tara bai wadatar da shi komai ba sai yasla za ta laha da sannu zai shiga wuta ma'abuciyar abuciyar balbala wa hamma hammalatul hatab da matarsa wanda take daukan kirare fi ha hablum min masar a wuyanta akwai abin wuya na kaban wuta وقد آمن بعد ذلك عدد كبير بالدعوة المباركة حقيقة أنسى مهددي ديوة واندى سكع يإيماني دوانا دعوامي البركة ويبلغ عددهم أولا اللوكة عدد سزيكا نيفا وأربعين أربعين دوانا أبو انك جانت يمكا نيفا دلارتي نيفا هنا وانا أبو wanda كي كان أبونا نقبع gaba arba'in da wani abu talatin da wani abu da kuma 20 da wani abu ko 70 da wani abu bayna rajulin wa tsakanin namiji da mace hina jaharar rasulu sallallahu alaihi wa lokacin da annabi ya bayyana da'awa wa abi bima amarahu bihi rabbu ya tsage abinda ubangiji ya masa umarni da shi imtisalan liqaulihi ta'ala saboda aiki da faɗin Allah madaukaki shine imtisalan saboda aiki da faɗin Allah maɗaukaki. فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين كتاجي أبن داك يمك أمني كفتاء وكفنطما كوي بما تومر دا أبن داك يمك أمني وأعرض عن المشركين ka kau kai gabar mushrikai inna ka faina kal mustadiin lalle mu wadatar da kai masu izgili zamu yi maganin su suratu suratu mene al وظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال هذه الفترة الجهرية النبي أكسنتي أتكان وأن اللوكة نبين دعوة يربي أصحابه على التوحيد الخالص ينا تربيا تد صحابا بسا توحيدي صنع وعلى الصبر على الإيذاء لكما ينحقري بسا تتروى قولك الخالص صنع كرم متنجد أوكا وي tauhidi kawai yake koya wa mutane wasu akwai ɗabi'u da sauransu wani lokaci zai ga mutane suna ce ana karanta tarihi ana yin tafsiri ana yin kaza ba a karanta akida ba a karanta tauhidi abinda nake fahimta shine su ba su fahimta ne ba da za ka yi kazo zo kana tafsiri ba kai magana kan tauhidi ba ba kai magana kan fikihu ba za ka zo karanta hadisin annabi wani lokaci za ka yi magana kan tauhidi to amma ki ya fi son a abin nan din tauhidin kuma sai an sa littafin tauhidin ka ganshi yana gengadi warai da gaske ka ganshi yana gengadi sai ko ritaya ne mutum ya bai kamata ya gengadi ba eh tsakanin magariba da isha'i ba sai ko ritaya mutum ya bai kamata ya gengadi ba wa sabri alaliza. iza eh da yin hakuri a bisa cutarwa wa mujahadatin nafsi da kuma kokarin danna zuciya wal musabara da dagewa bisa hakuri wa tilawatil qur'ani da karatun alqur'ani wa hadha ya'ani bidahatan wannan shi yake gwada tun farko in ka jance bidahatan shine farkon abu takin farko shine bidahatan au bidaya anna min abrazi khasa'isi da'watil islam yana daga cikin fitattun alamu na da'awan musulunci a farkon al'amari al-ittisafu bil akhlaqil fadila sifantuwa da dabi'u kyawawa bi tarbiya da tarbiya wa tasfiya da tsaftacewa wa taskiya da tsarkakewa wal imtisali bil awamir da kwatanta bin umarni wal itinabilin nawahi da nisantan hane-hane wal ilan was sada da ainihin bayyanawa da tsagewa walbala da isarwa bin nazarati walbishara da gargadi ga masu taurin kai da albishir ga masu karban shirya sun malkitalu sannan sai yaki inda a tilhaja idan bukata ta zo akan haka wa haka ba so tsarin musulunci kenan yasa wama kunna na hatta nab'atha rasula ba yadda za a yi daga farko a zuwa yaki mutane sai an karantar da su saboda haka Allah baya azabtar da al'umma sai idan ya aiko musu manzo sun yi taurin kai idan aka aiko manzo suka yi taurin kai to sai aka masu da laifin wannan ina fata an gani wa ka aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira mukawamatu ƙuraishin lidawa fito na fiton quraishawa da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lama ji al'islamu lokacin da musulunci ya yazo da kalafihi unasu waɗansu mutane suka shiga musulunci rafa allah min makanatihim sai Allah ya ɗaukaki matsayinsu wa da fi izzatihim ya ƙara cikin buwayensu. Walakin na hom sai dai su ɗin nan masu imani fuji'u an musu ba zata bi malam ya tawaqqa'uhu da abinda ba su yi tsammanin sa ba min zulmin na zalunci wa izlalin da wulakanci fa asbaha bilalun bilal ya wayi gari radiyallahu an yajruhu auladu umayya ya'yan umayya suna jan sa ƙasa. umayya bin khal fil shawari a wato manyan tituna ko kuma manyan hanyoyi wa yu'adhibunahu suna azabtar da shi wa huwa yaqulu alhali a lokacin yana cewa ahadun ahadun ahadun bi mana Allah ahadun Allah ahadun Allah ahadun Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne wa yasir wa sumayya ga yasir da sumayya walida ammar radiyallahu anhuma iyayen ammar bin yasir sune walida iyayen Eh, wani ya haifi ya sa mata walida alali ko ba mahaifiyarsa ba ce eh, walida to sai dai za ka ce mai haihuwa wanda za ta haihu tun da ana iya sa suna haka amma nomalin ka ɗauki sunan mahaifiyarka ka sa wa ita yarka to sai ka kira ta walida ko mai sunan mahaifiya to amma mushilan idan walidan ya bi sunanta in ka kai ta makarantar islamiyya wani suna za ka bayar o walida to aishan da ka sa mata kuma ta bata ka gani eh shi yasa masu sunaye guda biyu sai ka samu akwai matsala sai dai walidatu aisha sunan bai yi yawa ba eh ya yi yawa walidatu aisha muhammadu jami bini abin ya yi yawa na'am wa yasirun wa sumayya da yasir da sumayya walida ammar radiyallahu anhuma iyayen ammar bin yasir eh, Allah shi kare yadda da su yuqtalani alanan ana kashe su a fili kashe su aka ya fili ina yuqtalani alanan amma in kun duba za ku ga an kawo shi kamar ana kashe su ana nufin an kashe su a fili amma da larabci ana iya faɗin haka wa yu'azzabu suhaibu ar-rumi ana azabtar da suhaibu rumi radiyallahu an bi anwa'in min da nau'o'i iri iri na azaba wa ya khabbab ibn an jarrabi kababu dan al radiyallahu an wa uziya an cutar da hifi fi dinillahi ta'ala cikin addinin Allah madaukake wa haula'i waɗannan mutane kad laqu al-mushrikeena shiddatan sun hadu da tsanani daga wajen kafirai wa izlalan bayyinan da wulakanci a fili wa hatta afdalul khalqi nan ba yi wasali ba hatta afdalu ko hatta afdali ko hatta afdala wa hatta afdalul khalqi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam harfiyayyan halitta manzon Allah lahiqa bihi ashaddu anwa'il adha sai da ya riske shi mafi tsananin nau'o'in wato azaba azabtarwa wahalarwa ko cutarwa kai anwa'il aza nau'o'in cutarwa min zalika yana daga cikin basqu uqbat ibn abi mu'aytin tofa yawun uqba bin abi mu'ayt fi wajhihi sharif a fiskan annabi mai daraja tofa masa yawu wa wadu abi jahlin ala zahrihi da tsora wanda abu jahal ya yi a bayan annabi wa huwa sajudin yana mai sujada farsal jazuri wato tumbi na tsohon raƙumi wa salaha da kayan hanjin tarkacen ciki wa damaha da jini haka ya tsora bayan annabi saboda wulakanci wa darbul kufari lahu da dukan da kafirai suka masa hatta ugumiya alai wata rana har sai da ya suma shine hatta gumi alai sai da annabi ya suma wasalatid dima'u min jasadihi sharif jini ya malala daga jikin annabi mai daraja wastahza'u bihi sun yi izgili da annabi wasafuhu bil jununi wal kahana sun sifanta annabi da hauka da bokanci wa haddith haras ka fadi komai ma domin su wulakanta manzo Allah in ka ji an ce wa haddith wala haras shine ka fadi komai ma da hausa misali sabruhum haƙurinsu wa mujahadatuhum fillah da ƙoƙarinsu cikin al'amarin Allah su waɗannan annabi da sahabbai kenan farara da sahabatul awailu al-intiqama hakika sahabbai na farko farko sun yi niyyar daukan fansa shine al-intiqama sun yi nufin daukan fansa wala akhadha bis sa'ri da ramakon gayya li sababi hadhihi al-anwa' saboda waɗannan nau'o'i min al'azabi na azaba wal aza da cutarwa wal izlali da wulakanci wa zulmi da zalunci walakin nan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai dai shi annabi amarahum ya mutu umarni ala ragami duk da kasancewa min shiddati ma yuwajihunahu tsananin abin da suke fuskanta ya musu umarni da mai bidaftin nafsi da danna zuciya wa tahalli bi sabri da yin ado da hakuri wa adamin raddi bil quwwa da rashin maidawa da karfi aw muqabalatil aduwi bil udwani ko kuma fiskantar makiyi da adawa idfa billati hiya asan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin wa shahadat bi zalikal ahadithu sahihatu ingantattun hadisai sun yi shaida a kan haka allati rawa ibn abbas wanda abdullahi dan abbas ya ruwaito wa khabbab da khabbab bin al-arad wa ghayruhuma da wadansu su radiyallahu anhu hatta amarahum bil eh, bil hijrati ila al har annabi ya musu umarni da hijira zuwa habasha wa ilal madina da kuma hijira zuwa birnin madina karshe kuma azina Allahu lahum sa'anna Allah ya musu izini wa amarahum bil ya musu umarni da yaƙi ba da zalika bayan sun yi hijira zuwa birnin Madina bayan haka wa fi a cikin wannan bayanin da dalalatun akwai nuni ala anna sabra ala bisa hakuri bisa da'awa ashaddu min kitali ya fi tsanani daga yaki jihadi da yin jihadi fi sabilillahi ta'ala kwarai da gaske hakurin da mutum zai yafi tsanani wa zalika annal qitala kuma yadda abin yake saboda shi yaki ja a farajan ya zo ne a matsayin mafita a nuna daga abin da suke wato suke ɗanɗanawa min sabari ala adaihim suke wahala ɗanɗana wahala na hakuri a bisa makiyansu ya sa wani lokaci ko yaro ne idan ya zo kada ke shi ka hana shi kuka kada ke shi malamai ko na musulunci masu ce ba daidai ba ne ba daidai ba ne in ka ke shi ka hana shi kuka ka ce je ka can kai kukanka amma ka kirɓa shi ka hana shi kuka ka bar shi ya bule baki ka jibge shi ya bude ma bai yi sosai ba jibge shi ya bude sosai saboda zai dan samu relief eh, zai dan samu relief kwarai da gaske to malaman islamiyya ku da ki yara ku hana su kuka ba daidai ba ne kun ji wani kuma mai wayo ya rinka tsala muku ihu kenan saboda waya bar shi ihu zai rinka yi yadda ka san kashe shi za a yi sayan an gyale shi ma zai ce zai kashe ni zai kashe ni kuma ba kashe shi za a yi ba eh, kaga wanda ya ji daga nesa ya ce wannan wani irin duka ake yi ma wannan kawai saboda tsaban baki ne yana da baki na'am saboda haka maganan kuka idan abin nan ba zai yi wa takura mutum a hana shi kuka ko yaushe ba bar shi ya kuka domin ya samu sauki wa bukhari an khabbab bin al-arat radiyallahu an imam al ya ruwaito hadisi daga khabbab bin al-arat Allah shi kare yadda da shi kwala yace ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ni da kaina na zo na samu annabi wa huwa mutawassidun burdatan annabi ya yi filo da bargo wa huwa fi zillil kaaba wato yana cikin inuwan ɗakin kaaba yana kwance wa gallaqina minal na shidda hakika mun hadu da tsanani daga wajen kafirai fa qultu ya rasulullah ce ya manzon Allah ala tad'ullaha lana me yasa ba za ka roki Allah gare mu ba ya mulkusa waɗannan kafirai masu cutar da mu fa qa'ada sai annabi ya gyara zama ya zauna wa huwa muhmarrun wajhu wato fiskansa ta yi jajazur wa qala yace lakar kana man qablakum hakika ya kasance kafin ko ku zo waɗansu mutane la yumshatu bi mushatil hadid akan musu tsifa da abin tsifa na bakin karfe maduna izami tsakanin kashin mutum min lahamin au asabin tsakanin nama da jijiyoyi ma yusrifuhu zalika an dini amma wannan tsifan da za a masa ba zai juyar da shi gabarin addininsa ba hakuri yake yi muwa yanzu haka yi wa mutum haka mutum zai iya ba zai iya jaurewa ba gaskiya kom na bakin karfe za a sa ana tsefe naman mutum amma ba ya juyar da shi gabarin addininsa wa ulmin sharu ana ajiye zarto alama farakira a a tsakiyar kansa maraban kansa kowane mutum idan ka duba za ga akwai inda kansa ya hadu eh, amma lokacin da mutum ya kwari ba ya ganewa amma yaro za ga kokon nan da kokon nan ga inda ya hadu fa yushakku bisnaini a raba shi gida biyu ma yusrifuhu zalika an dini amma haka ba ya juyar da ke gabarin addininsa ake kaga mutanen baya sun yi kokari yace wala yutimmanna Allahu haza al wallahi lalle sai Allah ya cika hasken wannan al'amari hatta ya ar rakibu min san'a ila Maut har matafiyi zai yi tafiya daga san'a zuwa Hadar Maut daga dungu zuwa dungu daga biyu ko Obama zuwa victoria island eh daga dungun najeriya ta gaba zuwa dungun najeriya ta ina ta can yamma zuwa victoria island misali kenan saboda sana'a headquarter ta kasan yemen Hadara maut nan ma kasan yemen ne Hadara maut sunan wani gari ne garuruwa ne guda biyu ya ce la ya kafu illallah ba ya jin tsoro sai Allah wa zai ba ala ganami sai dai ya ji tsoron wato kerkece bisa dabbobinsa to a nan muka zaya sai dai akwai tsari walakin na kun tafta ajilu ne ya ce kuna gaggawa ne ku yi haƙuri amma ba mu kawo shi a nan ba saboda mai yawan an kawo yara ba za su fahimta ba amma yadda annabi ya ba da labari sai da aka samu a zamanin kalifofinsa kuma kowa ya sani ko a najeriya ne a da wallahi za ka fito daga bama ko daga biyu har za ka je victoria island ba mai ce maka ci kanka za ka yi tafiya dare da rana ba mai ce maka ci kanka sai dai ka ji tsoron dabbobi saboda ana zaune lafiya to wannan zamani annabi ya da ya ambace shi sai da ya faru musulunci ya yi walwala kwarai da gaske to gashi yanzu musulunci ya je ko ina sai dai babu zaman lafiya ne kawai saboda tsabar lalacewar mutane Allah ya sauke mana alhijratul ula ila alhabasha hijira ta farko zuwa kasan habasha shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk